ka gani kashin zomo kashin haƙarƙarin shi da kunnensa mu muke kiransa la haula wala quwwati kirin kai bi kirbitin kai bi la haula wala quwwati ni nake kiransa da wannan saboda dangerous shi yake san kana so zaka kurmance mutum har ya mutu kunnen shi ba zai shi zai sa za ka kashe mutum har lahira bai sai ya kalle ka balle tambaya shi yake sa ka makantar da mutum baya kai shi yake sa ka miyar da mutum kamar mahaukaci shi yake sa wayan mutumin yana tsaye lamin lafiya sai ka gan shi ya gudu wai zai fada ruwa ko zai fada rijiya shi yake shi yake ta da gobara a saman bene ko da nefa ko ba nefa gobara zai tashi shi yake amma gaskiya ana haɗawa da kan ka dangare jangwal fata haɗin ban sun faɗa saboda wayansu za su yi mugunta da shi saboda kana zaune a nan mai maiduguri yanzu in kana so wanda yake kano ka kone shagonsa kana nan zai kone sai dai babu ta tabara a duniya in har akwai ta tabara a duniya za ka aikata mai gida kan ta tabara zuciyan zomo kan ta tabara zuciyan zomo masu neman matsayi ko kana ofis kana sa kara ma matsayi ko kuma ana so a cire ka sa wani ko kuma kana neman wani matsaya ka ce sai ka kawo miliyan ɗari ka mai gida ka laɓe ka bar su ka ɗauki wannan da zan gaya ma ko kwandala ba za ka cire ba in kai kuma za ka cire na yawan mutum takwas ban so kira su duk kafin a ba su wannan aikin an ce miliyan hamsin ko ka bayar a sama hannu ko ka baje? ni kuma na zo na koma baya da na gane na yi musu allah ya amsa addu'a yanzu suna bakin aiki ba fari akwai nuna kai ba abin da allah ya riga ya kare aha kunnen zomo da sa zan zan gaya maka hanyar samunsa hanyar samunsa zan gaya maka gaske amma bangaren ruhani zan baki ka yi yanka kunnen zomo duka biyu nemi cin zai muka hada ka daka idan ka daka ya yi laushi ka nemi na ko kanana guda ɗari da biyu ka sa safar leda ka murta su sai ka juye a kan kunnen zomon da kashin kana juya ma za ka ga kunnen gari-garin da yake ciki ko kuma auduga audugan da yake ciki za ga suna wani ba sa shi farin gari zuciyan zomo bari ba ku zuciyan zomo da hantan shi wancan abun ma na yi tunani yanzu za a iya mugunta da shi zuciyan zomo gida zuciyan zomo bala'i ne idan aka kasa mu zomo aka yanka ma sai ka ce a cire ma zuciyan da ɗanye ɗanye idan an cire za ka nema ƙananan allura kwaya da shi sai ka aje zuciyar zomo kamar a rana kamar yadda ake yi wa fata bana ajewa rana a kawo karfe a gugguga mun makala ba to haka za ka yi kusan har kusan su gewaye su tsakiyan kusan daidai tsakiyan kusan kusan za ka neman naira wanda ake ci ko dubu ɗaya ko nawa ne ka kona sa sai ka zuba tsakiyan ka wuce keɓaɓɓen wuri mai gida keɓaɓɓen wuri in yi sati ka ciro za ka ga ya bushe da shi da alluran duk kara ka daka mai gida don Allah ka ɗauki kaɗan kawai ka sa ruwa ka yi wanka da shi amma ana buƙatar ka yi wanka da shi da daddare ba kusantar iyali sai dai na fula ko kuma zikiri karatu hmm. mai gida idan kai kwana bakwai mai gida lahaula ne kai da kanka za ka gamsu kai da kanka za ka sa Allah ya baka hanyar mu je zuwa sandan makafu amma makafin ta kasance makauniya na mace sandan da take sa a gaba haka ko kuma sandan da ake rikewa amma na mace fa na namiji ne ba zai yi ba wannan sai na na mace ce wannan sandan su kutum za ka nemi kuka siya musu sabo ka karɓi tsofin kuka biya su kai ka sau idan ka rike wannan in har ka rike wannan ka kawo gida za ka ga ikon Allah da hanjin zomo muke hada za mu kona shi tas mu kona hanjin zomo tas mu hada su mu kwawa idan muka kwaba za mu zuba zuma kaɗan a ciki sai mu zuba ruwa ya zama tawada me da ka nema alkalami ka nema allon karfi ar-rahman ar-rahman ar-rahman na farko za ka sa sunanka da nama wanka mimun nashi mimun nashi sunanka da sunan mamanka kai kontinu har ya zama ɗari tara da casa'in na tara kwaya ɗayan da zai rage allah yana so ka azarta ni da miliyoyin kaza ko kuma allah yana so ka azarta ni in mallakewa wani, ko kuma kana so ka mallaki gari ko milki ka kai abinda kake bukata da ka faɗa ka to gida wannan dangerous ne wallahi dangerous rahman za ka sabon kwarya ne wanda ba ta aiki da shi ka wanke ruwan rubutun ka saka ci ka rike ruwan rubutun sai ka ɗora kan wani abu dai wanda da daddare abu dai wanda yana da tsayi ya kwanan gari yawa in ka zo duba kwaryan za ka gaba wani. bukatan ya gama biya mai gida ka bari dare hanyar da ake bi ka gira kwaryan kafanka na dama ka kira sunanka da sunan mamanka da abin da kake so a ne ya yi maka abin da kake so allah ya yi maka duka ka fara ka tofa ka taka kwaryan da karfi zai fashe mai gida ka tafi a daren ma kafin gari ya za ka ga yi kamar ko da an kai ko da an ɗaure ka da kwangwantana akwai sirri ai na manyan da ana kiran shi kwangwantana da shi suke tada gobara ai da shi kuma suke a guguwa kana zaune yanzu kaga guguwa ya tashi ya ɗauki abu ya tafi da shi da shi ne manyan da suke da shi suke sa ruwa ya faɗa, ruwa ya yi faɗa, ruwa ya yi faɗa har ya lumar da kwale-kwale da shi ne mai gidan sirrikan nan sirrikan nan ta nake baro da zuciya ne nake bi duk sirrin da na baka ban gaya maka duka ba kuma na ce maka kaza ne kuma na yanka wani abu Allah ya sa in na ɗauka in nace zan yi kare mai gida kaga kauna kenan wanda yake kaunan mutanen annabi muhammadu fiye da kansa ba kowa ne Allah zai ba wannan zuciyan ba ni kuma darajan annabi soyayyen darajan annabi ba abin da ba zan iya yi ni da sauran mutane daban ne in na ganka kana son annabi ko rai na yi mai gida sirrika nan sirrin nan da zan zan baka su don allah kara yi zalunci da shi don allah kara yi zalunci da shi don allah kara yi zalunci da shi na gama ta inshallah